اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابي قوة شاط وطن ذو الحج ذو القئدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبور قيادة الريح رد أربعين بقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin littafi tafsir sharhi muftasar Khalil juz'i na shida shafi ashirin da bakwai matashiya nisabu zakatil baqari wa alaikum assalam ka magana za ka yi sosai in ji na'am layi na'am Uh, à, ini kasamat to me matsalan eh ƙididdiga sai ta inin ƙasamat alaihi ma an son rabu akan wancan ƙa'idar da aka faɗi hamsina dai ko arba'ina ma duna kasarin ba a samu rabuwa ba shine kasaru fal khariju to kenan min al asharati al arba'ina adadun banatil labuli wan natijul qismati ala asratil khamsina huwa adadul haqaiqi. Pesikan nampak? Doa pun tak kata baiknya sama arba'ing, arba'ingnya bakal kegabanan telepon ni. Yang kumai tak ke hansing-hansing, akhirnya ke sikian ada sama haqaiq ni. Waalaikumsalam. ishirin da biyar Eh. Aha. Eh. Eh. A ah, dole ya fa ya faɗi a kansa sai an nemo, dole sai a koma dauke mai wuya. Ai sauki aka yi masa akwai akwai da sauki shi kenan, in kuma aka ba dole sai a yi ba. Idan lam yakun inda al-asinatu markabut mutarru illa rubuwa sauƙi ne in akwai ja'iji ne da gani kamar bai halitta ya ba. To amma sai aka sauƙaƙa aka ce a eh haka in akwai. Eh, ka gane ko in ko babu ba sai sauƙi ba sai ya ji yanin wani kogi da ake nema. Sau da haka ba za a ce wai to in babu in sai sarasa to in babu shi kenan an yafe masa. To ai ma za ka ga ai eh, shi zai bi tunda akwai Hak putih anak ana badawa har akwai rahim. Tu, to yanzu de inda zamu je maganar raƙuma sun ƙare duk da ma dai kasancewa raƙuman nan muna da ƙarancin su shi isa duk karatun da bazaka za ka da ido ba bazaka ka taɓa shi da hannu ba to sai ka ga yana nema ki yi wuyan ganewa. To amma shanu muna da, ko muna kallon su nesa-nesa. Nisabu zakatil bakari. قال المصنف البقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين شكرا بشانو انسون كي ثلاثين duk talatin saniya duk saniya talatin to za a ba da tabi'iya ko tabi'i mai shekara biyu shi kenan kawai abin da ya rage yanzu ƙididdigawa mai shanu sai mu je ya ƙididdiga duk da akwai saura wannan dai an fitar da ka'ida kuma zakar shanu na da sauƙi ba za ka cire zakka ba sai ya ka mulkin kanka ta kai talatin don shanun gida sun kai talatin sun kai arba'in in dai ganɗe-ganɗe ne ba zakka a ciki mai gida na da kaza mata na da guda kaza wa yana da kaza kanin uba na da kaza sowa yana da kaza aka tarkata 'yan shanu wannan babu zakka sai mulkin kanka ya kai talatin. لما انتهى من الكلام عن الواجب في زكاة الإبل شرع رحمه الله في ذكر ما يجب في زكاة البقر وقد نص بداية على أنه لا زكاة في البقر إذا لم تبلغ الثلاثين رأسا باب ذكا عشان إدم بسكيت الله تنبأ وأن عدد الثلاثين يخرج يعني يخرج معنى شيء وأن يخرج عنه ذا أتكوي أما وانا نتكين بكا بصرا يخرج معنى يزكى na ga can ita ce ta ba wa wasu wahala inda aka ce ni tashi in ka ga shiga shi can inda wancan yi tambaya yake cewa ishirin da biyar ne ko tambayan da shi da na yiwuwa ya eh, haka layi na guda kaza kaga da aka ce ya eh, eh, ce dona kasar falkhariju kaga mina asharatil arba'ina to sai yasa annatiju to alkharij daban annati wannan annatiju fasalan alkharij kana ma yace da shi kuma na'am kowanne na sai sun kai ko da har da ba zanen ma da ta burge ne a ciki lalurin su ɗaya kaga gaina ko ɗaya a gishiri da za a ba su ɗaya wani ba za a cire ba za su cire zakka ba dukkan su talakawa ne ba su kai su cire zakka ba Nam. eh Oh, yana ce mutum ne yake da shanu ma shi yana da sha biyar. Aisha a matarsa ma da sha biyar. Daga shanu talatin kenan. To yanzu kuma duka ɗawainiyan shanun wuri ɗaya ne ake yi. saboda haka nan wani kiwon su wani inda suke kwana ba ka ma ga sanin bambancin akwai shanu daban-daban ne kawai ta shanun mai gidan ake cewa tunda shi ke zuwa kiyo shi ke sallam shi ke tafa shi ke wane ne garke da <coughs> tutu yaya da a ce shanunsu sun kai zakka ce ba su kai zakka ba sai kowanne daga ciki ya mallake arba talatin talatin ya an ce muku ai zakka ƙarshen ta mu amunan talaka sai ka gaba mai cire zaka a cikin mu mu kusa mai mu ba dukiyar mu ba ta kai zaka ba Allahumma illa amfanin gona da amfanin gona ne idan mutum ya tsaya ya dage ya Allah taimake shi dan da za ka ya kai martaban ya cire zakka amma in ba amfanin gona ba sai dai zakka fidda kai sai dai ta fidda kai noma a ce a ihtiyaɗan ka ce ka samu buhu goma to shi kenan gaba da ɗaya masha Allah an ta manomi amma buhu ɗaya buhu biyu lasta bi manomi ban ɗalibu a sai dai ba sai ta kai goma ba A shi ɗin um, biyar buhu biyar da ɗan ɗoriya zai kai zakka ta ai zakkar kwanuka za ka bada zakka ta kwanuka mu da ni zakka ba ta yi ba tun bi eh, can ina nake kun dawo da ni wani wuri ya kharuju ne kawai na tafi da ku yawo anhu tabi'u zakaru Wahuwa huwa ma wa fassanataini ya cika biyu wa dakhala fi thalitha ai ina ga ya wuce dan marage ma ko na ambigil ngari kawai ko dauda a ba bija ba ya namiji da bigil ngari ya zama gari da dan shekara uku ya fara karo faɗa Hmm. Eh namiji kaɗai ke ba wa tabi'u. Namiji kaɗai saya ba Umar Umar Bashan. Sadaka namiji kaɗai ke badawa. An tabi'in kagai gaishe nan ma ba shi ne ya toshe bakinka yake zakari. sannan zakarin ɗin za ka nemo ne ɗan matun buri ka bayar ko ka nemi ne tsohon sa ka bayar sai ce huwa ma aufassa na tsaye ɗan marƙi shekara ɗaya ma ya zama tun tunda an yayin shi ya fara harbin iska ya shekara biyu cewar ya shiga ta uku a ya fara samarsaka wadda kala fi tarisa والأفضل إخراج الأنثى تو babu shi a farko babu shi a sauran littafai sai dai abin da ya fi fitar da ta mata in an fi da ta mata an kyauta kyautatawa ne amma ba haka ba ka ba da dan maraƙin ka yayi ji kaga can ma a nassin abin da shi al-baqar fi kulli 30 tabi'un ba tabi'atun ba أما لو أخرجت بيئة لكان أحسن دل على هذا ما رواه مصروف عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبعا شيكينا حديثي au tabi'atan shi kenan vi ya ta shigo ciki vi ai tana dab amma ba ta kai sai ciki ba wa min kulli arba'ina musinna amma arba'in a cire musinna to wannan ita ce fata kai wa min kulli ita ce wanda mai magani ake ta faɗa da shi ne cewa to ai malam ta aihu lokaci masu saurin aihuwa ta aihu ce ka haɗa hadda ɗan tana da cike aihuwa yau ko gobe ka ɗauka ka bayar da ita gaba ɗaya ka ba da kyakkyawan abin da za ka bayar Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Ta ka ba da tayyib wa min kulli halimin dinar duk wani baligi zai bada dinari ɗaya wajen jifiya dinari ɗaya rubu'insa shi ne ɗari biyu ko da goma sha wannan sati amma mu rufe ido mace ɗari biyu da ashirin kawai to ɗari biyu da ashirin sau hudu a akwai ishirin ishirin fa nan lalace bai kai ko da dubu ɗari ba to haka dai zai bada au idilahu ko a samu daidai da dinariya mu'afiran mu'afiran daidai bai bashi alif ibada mu'afir afar riga ce shin yamanawan suna da irin eh, dogon rigar na akwai mai tsada fa zaganta da kauri da menene ko goma ma ka samu cikin ta sai zai kasa kasa ka gaji ka bayar to ina ga ita za ta yi tsada amma yanzu goma ma ai bola fa an yar a bola a ina ga za ta kai dubu uku ko me kyan kamar irin ta joga ba goma ma ne ba ya ne ko <laughs> to ka samu an kare kama ba ma kuma daga daga kabilar ka daga wani wuri aka ba ka kare ka eh gumama aina a kai wai da kuma da ma ni ka nuna ne ni ne na sako gumama amma ta Pakistan ba ya di wuri mai kyan ko dubu bakwai to lallai fa to ba fa da babbar da ta cikin da wandan da aikin da wane ne shi kuma fa sai dubu ɗari hmm? ɗari biyu ko gaskiya da zango ashe shi isa alkebba ba su da yawa kuɗi suke da shi وعن طاووس اليماني أن معاذا معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة طبيعا ومن أربعين بقرة مسنة فائدته البقر مأخوذ من البقر توفا يوها فصلا بقر إتدي البقر أنسى موسونا دجا من البقر مانا آجاوا أي فصا شكي أسعاد شكي وهو الشق لأنها تبقر الأرض Hmm, saboda tana fasa ƙasa tana fasa ƙasa tunda da bakara ko ya farke shi kaga tana farka ƙasa an ƙara mata garman na su biyu na gari ainihin tana ta fasa ƙasa ta tautara ta fasa ƙasa in ta dawo ta can sai kai shuka a nan in ta dawo ta can sai ai shuka to an yi ta ake ce masa bakara من فصا واكينا البقر خاصو نمو تو اكي تاوا بقرة اما شيا تاوا كم تا بقرة نتبو نجمنا جين سورة البقرة اي تشقها وهو اسم جنس والبقرة آه، تقع على الذكر والأنثى ایتا بقر البقر کو کچھ البقر تو سونا نہیں نجیم سی با نبی جی اچھا کن سا بابا چھے والجمع بقرا ایک آدھا تن دب حسو پسا کسا نہیں حسو اتا کسا والباق والباقور جماعت البقری معروعاتها والبيقور البقر ما هي المسنة ما دام عرفنا تبعي قال المصنف وفي أربعين مسنة ذات ثلاث إتمي شكرا أخو شف تاشق نحو المعنى أن الواجب في أربعين رأسا كون أربعين من البقر بقرة واحدة مسنة وهي ما أوفت ما أوفت الثلاث سنين ودخلت الرابعة وقد نص الحديث أساسا آه، على المسنة الأنثى في الأربعين رأسا كما في قول معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق إن تتروا زكا أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيئة وفي كل أربعين مسنة حساب باقية النساب كان صورة نسابين وأما ما زاد على الأربعين فيتراوح نصاب نصابي نيكي ياو تكامين تلاتين أربعين كو تنا ياو تكامين تلاتين أربعين تلاتين أربعين يتراوح النصاب فيه بين الأتباع والمسنات حسب الضابط الآتي جاء الضابط يا wa huwa an naqasima adada uqudil asharati al-baqari sai mu kirga adadin gomomin shanu aqadu goma ne uqudu gomomi shine ya fassara asharatu fasara ne kawai allati nuridu zakatuha ala thalathati وهي عدد عشرات الثلاثين ثلاثين ثلاثين نساب, نساب التبيعي ونقسمها أيضا على أربعة مكفى ذو هؤو وهي عدد عشرات الأربعين أسامو قوم هؤو نساب المصنف fa'inin kasama ala talafina kaga falwajibu yukhraju min al-atabi'ati wa in qasama ala al-arba'ati fannatiju huwa al-wajibu min al wa amma in qasama alaihima ma'an in ya zama mai fiska biyu in ka kasa uku zai rabu in ka kasa shi hudu ma zai rabu ga ɗari da ashirin zai kasa uku uku hudu ne a ɗari da ashirin zai kasa a hudu hudu uku ne a cikin ɗari da ashirin sai da kalanto inda ka ɗauke shi fiska ne kaga fasahibuha alal khiyari sai ka duba in shanunka sai ka zaɓa بين أن يخرج أسبئتي بعدد قسمة الناتج برغدون كسن دا كسامو أو مسنات بعدد القسمة الناتج كذلك وأما إن انكسر عليهما أما إن سنكري فلا يقسم على الأربع على الأربعة ويقسم على الثلاثة wal an araba uku a sahihu ingantattun sa ga nawa ya rage huwa adadul atabi'ati in baqiya wahidan baddala tabi'un minha tunda goma ne ya يكثر sai ga goma ɗaya ta rage kaga sai a cire a ɗayan su tabi'i sai mai da musinna bi musinnati wa in baqiya sanani in ya raba duka aka samu wasu goma biyu su rabu ya ce dani kaga abdala ne bi na yi. dole za a cire tabi'a biyu a samu na guna biyu Ɗan hmm. ji ba haka na an fa yadda za a idan ya je ka samu ɗan ban da yi dinga kwaya ma da jiga hmm wai duka an ce maka an tashi abin da za a raba idan suka karye sai a raba su uku uku mana talatin talatin talatin nawa ne a ciki idan tun da in suka kai talatin muka samu uku nawa kenan tasa'in kenan shi kenan ta biyoyi za a ce shi kenan sai muka samu Eh, talatin talatin sai ga goma ta rage ga talatin uku ga wata goma eh? kaga sai a cire wannan talatin farko a ƙara goman nan a kai kaga yake na sai zama su musin na za bada shi kenan an shanun ne wahala kirgin ba wuya shanun sun ci wahala amma da za a samu wanda bai iya kirge ba zai kirga masa ba ne rabin shanu ai da na sha duku dai kai baka iya kirge ba yin kirga ma shi kenan eh to shine alkharij sahihu in ke ya fito shi kenan ko adadul atabi'ati tubba in baqiya wahidan aqadi ɗaya rage baddala tabi'un منها بمسن وإن بقي اثنان كذا بيسك عليه كذا أبدلت تبيعان بمسنتين النصاب الواجب تحديدا نصاب da ya zama dole ƙidigagge wata shi ta hadida don iyakantarwa سوقكاوا للفهم نذكر النصاب دام كان نصاب بتعريفاته في البقر حسب تزايد أعدادها كما يأتي إذا بلغ البقر ثلاثين إلى كم تسع وثلاثين ففيها تبيعون كما علم زكاة قدر بيسك با دايات سكا قدر دابون ياسك وانا تيان زل دايا قوة مسلمة تيتا نايسك إذا بلغ البقر أربعين إلى تسع وخمسين ففيها بقرة مسنة إذا بلغ البقر ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ثم إذا زادت عشرة إذا قوم تقاروا ففيها مسنة وتبيع فإذا زادت عشرة ففيها مسنتان in wata goma ta ƙaru, fa fiha salafatu أتبعة to haka yake tafiya in dai goma ta ƙaru, ko dai ya cika ta tabi'i ko ya cika ta musinna fa idza zada asharatu fa fiha tabi'ani wa musinna فإذا زاد زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان فإذا زادت عشرة فيخير الصائم بين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات شين مكتب قريد عشرين جنة عندك أريد عشرين سيضابا إن يقدام يبي تبيعي بيو a ƙara guda ɗaya zama biyu a yanzu uku nan ƙara da sake ƙara wani ɗayan yake da karkata tabi'an da guda hudu ko in ya ga dama in nemi musin na uku الدليل من الحديث حجة دجا حديثي ودليل الزيادة على الأربعين ما حدث به يحيى ابن الحكم أن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن زن تترو زقو كمتان اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين مسنّة ومن ال... ومن الستين تبعيه ومن السبعين مسنة وتبيع تند بقي قال له لوني دا أبو سبعين لنجانا تلاتين دا أبعين روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أمارة بن جزير عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حاتم جاء عن النبي فرائد البقرة زكا شانو ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة باب زكا شان دبسكي ثلاثين بقر kaga kada kada a ce kana zuwa kana musu rubutun sha sai ka gasu da shanu goma ce ku haɗa da wa'annan da wa'annan a kirga ba su kai zakka ba fa iza balaga salasina fa fiha ajilu sai a bada ajilu rabi'u jaza'u ila an tabluga arba'in فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وإجل جذع إجل أكتب بلغجي حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين وفيها مسنتان إلا إياك تشابه النصابين كمن تشيتيني النصابوي دنا شانو دنا بقو قال المصنف ومئة أه؟ بقر بياز نشانوني كمن تشيتيني يا رسول sai ice amma wafi fi mi'atin wa ashirina ka mi'atai ibili kaga ya buga kwakwalwa yayi muktasar ɗin nasu idan aka ce yau shanu sun kai ɗari da ashirin kaga ana da fiska in an ga dama ɗari da ashirin talatin uku ne hudu ne a ciki kaga sai a ce da arba'atu ce, idan an ga dama sai a kasa shi hudu hudu a raba da hudu sai wayi gari arba'in eh, musinna da shekara arba'in arba'in hudu da uku ne a ciki to sai ya ce ka mai aka yi ibili kamar na kuma ɗari biyu shi kuma nawa nawa a guda biyu ke da to ɗayan eh gaskiya ne kai mayewa ya gaya maka sai ka ce Allah gaskiya ne da na bashi zan ci kasuwa sai na sa wani ya mana to amma yanzu ka taimake ni ba wanda zai tambaya hmm? ka gani ne. kwari take gano na raƙuma ko ba faɗi shi a baya ba ba irin wannan karatun a bayan na, kuma za a guda ɗari ana da dama sai dai mai hankali ya gane inda ka bi don ɗari biyu in kai arba'in arba'in ina da sab arba'in nawa shine ne zai bakara wara guda biyar yace yace at-tashbihu bi mi'atay ibilin kamanta ɗari da ashirin da raƙuma ɗaya biyu fitta kairi ce kai ma annahu lam yasbaq an zakara nisabu bai ambato nisabi ba mi'atai ibili to shi wannan ya aka yi ina da littafin ne kaga ikon Allah ko littafin bai shi ina yake ha kana yi ne illa dai wannan abun da kai in ka tambaye ni dole in baka amsa ko wai eh eh kai kai fa dan kallo ka karbe a ah. <laughs> ta tabbata shi ya hada shi baka ka kalla kai ba ga da shi tunda ya tsashi a wasa kaɗai har na tausaya masa ana shirye-shirye da ranga ana raba sadakan taskiyo a wani wuri da na karɓo maka a jinka ce yanzu kai ma za ka ce sadaka algar kawai ce kai ɗana ne bayi da shi ana ba wuri ka ce sadaka ce ba ko bai ɗana zan kai wa to sun da wanda iya ƙididdigo wannan abu ba a yi shi ba ba sai an tantance ba ولكنه يؤخذ من ضابطه سيأتيبا دك قائدة الذي قدمناه في صدقة الإبل عند قول المصنف ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين هكة كودا نن يكرن تايب وقريش آه، يبون wanda alama alama zai zama goni ya zama dole ai bai zama gonin ba tukun ba sai an yi sa'a ba Yabo, igala wanda akwai alamomi zai zama zai zama gwani hmm? shi ba shi <laughs> bai ba san menene ake ba ce ba bai ma san inda aka fata ba gaba daya amma na san zango ya gane taimaka bi shi a ina ya gane ومن ومعنى المسألة أن السائي مخير إذا بلغ نصاب البقر مئة وعشرين بين أن يأخذ ثلاثة مسنات أو أربعة وقال مثل ما هو مخ مخير في زكاة في زكاة بيعتي من الإبل بين أربعة حقاق أو خمس بنات لبوري وفي حديث مع معاذ السابق نص في مسألة الخيار بين الأتبعة والمصنات والمسنات وذلك في قوله فقدمت فأخبرت النبي نجنه إيواء النبي فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا من كربي ainihin zakkan tabi'i a kowanne talatin. Don tsaya in kirgala kuma talatin in ɗauki ɗaya, ila an ƙala, hatta kai suna cewa wa min al-ishirina wa mi'atin talasa musinatin au arba'ata atbi'ati <coughs> al-hadith to nisabul ganami alhaji shehu ya yi isharar ɗazu mai kake so ka ce a'a ba ba sai na ji kaman alaman kana tsaya kana so a tsaya a nan eh na ɗazun can da aka ce tashbihu nisabai ne sai kamar na ji kamar kana cewa duk ɗaya ne karatun a haɗe ke ko kuwa in sabon karatu ne dai kamar so kake ce mu bashi haka in kuwa haɗe suke to a karasa ko mu daɗa ɗan ɗiba don bai hana mana in muka ɗiba muka ji yayi nauyi sai mu ajiye gobe sai mu dawo da ɗauki kayan mu ta yanzu abin da ya rage a wakai ne kaga ƙanana ƙanana mu shige su zango ta ce a ƙara zan nema maka jama'a ba za su cinye ka ba kai ba taɓa istifaki a littafi yin wannan ba ce a tsaya haka kai kwace yashi mai yau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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين